أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفكهوا في الدين بلاين الصلاتين كاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم أيها لهدي إشرين غوتن ذوالقعدة هجرانا دبو دداري دو دتلاتين دبيات daidai da sha hudu ga watan tara 2014 za mu نقوم شابيو أشكين littafin nan na da'ul musalli a satin da gabata an yi karatu ne a kan muƙaddima ta babi na biyu shine bayani akan asahawu shine bayani akan kurakuran da ake samu a cikin sallah daga ciki an yi bayanin cewa ka samu kuskure a cikin sallah ka gyara alheri ne mai yawa sannan sallar da aka yi kuskure aka gyara ta hi saba'in wacce ba yi kuskure ba ta dai aka faɗi magana a kan mazhabobi ɗin nan guda hudu a kan daɗa junansu sani a kan. sajada tsakanin ƙabliya da ba'adiyya aka yi bayanin cewa al'imamu abu hanifata ya ɗauki ba'adiyya bai guda al'imamu shafi'i ya ɗauki ƙabliya bai guda al'imamu ahmad yakan yi amfani da mitizgo ga aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ya ga ƙabliya ma'aiki a wurin ita zai yi idan ba diya ita zai yi amma idan bai samu ba sai ya koma ma malaminsa al'imamu shafi'i sai ya ƙabliya shi ku al'imamu malik ya rarrabe idan aka yi rage ƙabliya ƙari ba'adiyya to wannan aka yi bayani akan wuraren haihuwarsu amma na samu kuskure akan wurin haihuwa al'imamu shafi'i sannan guda aka yi tambaya a lokacin ne bayanin cewa ban san inda aka haife shi ba shine al'imamu abu hanifa to al'imamu abu hanifa a kufa aka haife shi a iraki kuma ya yi wa fati a bagadad al'imamu ahmad ma an haihe shi bagadad ya yi wa Fati a bagadad amma al'imamu shafi'i lalle in don tashi garin makka ya ci gaba da al'amuransa amma a gaza aka haihe shi a filistin amma ya yi Fati a misra shine egypt wanda al'imamul ka'anabi mallami al'imamul bukhari suka cin masa can suka yi karatu gare shi a garin misra al'imamu malik shi ko an haihe shi a garin madina ya yi wafati a garin madina aka turbuɗe shi a baƙi'a allah saka masa da mafificin alkhairi kuma ka yi musu rahama a yau za mu tashi fasali na farko a cikin wannan babi na asahau wanda bayan muƙaddima ɗin nan da aka yi a satin can ya tara fasali guda goma sha biyu na farko zai bayani akan ƙabliya na biyu ba'adiyya na uku wuraren da ba sajada gaba ɗai na hudu wuraren da ba sajada kuma ana ma neman ka aiwatar da wannan abin na biyar wuraren da ba sajada sannan ai maka izini ka aiwatar da wannan abin na shidda wuraren da ba sajada kuma makaruhi ne ka aiwatar da wannan abin na bakwai wuraren da ke lalata sallah na takwas wuraren da idan ka ba abu zai lalata maka sallah na tara yadda za ka cimma rukuni idan bai kuce ba ka gyara shi na goma inda sallan mamu rukunin mamu kawai zai lalace amma na liman lalahiya lau na sha ɗai shine inda wuri goma sha ɗai inda sallan liman ka lalacewa amma ta mamu ba ta lalace ba na goma sha biyu na ƙarshe shine idan liman ya tashi zuwa raka'a ta biyat sai khatima wadda za ta yi bayani akan bambancin kuskuren da aka samu a cikin farilla da kuma a cikin nafila bambancin kuskure wannan babi yana da mahimmanci matuƙar gaske domin mabin da ya gabata rarankon sallah ba safai wa'annan abubuwa da muka faɗa za su kan maka ba wannan rankon sallah mai yawa amma ita a sahau kullum tana iya kama ka don ana iya samun a cikin sallah guda ka samu kuskure kuma ka tafi gyarawa ka sake samu wani kuskure kaga idan baka san waɗannan al'amuran ba to abin zai maka nauyi Allah shi ƙara taimakon mu shine ce faslun fi ma yusannu sujudu fihi qabla salam fasali inda aka sunanta ƙabliya a cikinsa shine shahi na goma sha ɗai sannan shedara ta saba'in da uku yana mai cewa سن لساو غير لازم وإن مكررا بنقص واحد السنن جهر جلوس سورة تكبيري تسميئني تشهدين فدري لا غيرها مشكوكا أو محققا أو فيه والزيد ثلاث هككا shine yace sunna ne kabla salami sunna nan sai a ƙetara shedara ko a ce ƙarshen shedara ta biyar sunna an sunanta ta ne kabla salami sajada biyu kamin a sallame shine na'ibul fa'ili za a yi sajada biyu kamin a sallame ba za a yi guda ba ba za a yi uku ba da mutum ya yi sajada guda bisa ga kuskure sai ya tuna kamin ya sallame to ya ƙara wata sajada guda shi kenan amma idan ya rige ya sallame to ya yi sajada ɗin guda ya yi attahiyatu ya sallame ba zai yi wata sajada ba haka ma idan ya yi sajada uku to ba zai sa ya yi ƙabliya ba ko ba diya ma'ana ba za a aza shi ƙabliya ko ba adiya ba idan ya ƙiyin sajada biyu ya yi uku malamai dai sun yi magana da dama wannan dai shine a takaice amma bisa ga kuskure ka ƙara ta uku ɗin to shi ne ce sunna ta ne qabla salam an sunnanta sajada biyu kamin sallama kuma rajihan nuqsan alhali zai hiba da ƙarhi ga ragi idan suka haɗu zai rinjayar da ragi idan suka haɗu kuma wannan shi ne zance na jamhurin malumma ma'ana rage kawai za ka yi ƙabliya haka ma idan suka haɗu ragi da ƙari duk dai za ka yi ƙabliya duk da akwai wasu maluma da suka ce idan ƙabliya da badiya ta kama ka to ka fara yin ƙabliya da baya kai badiya amma duk wanda ya ƙarhi shi ne za ka yi ƙabliya kawai ta wadatar shi ka daga yin ba'adiyya idan suka haɗu tunan ya gaya mana an sunanta sajada ƙabliya kuma idan ragi da ƙari suka taron ma mutum zai rinjayar da ragi ma'ana yi ƙabliya to bai gaya mana ba don ne to ne sai ce lissahawi sai mu dawo baya domin kuskuren da ka yi kai mai sallah amma ha mai sallan nan mutum biyu banda guda an san a duniya ta sallah mutum uku ne ke sallah ko liman ko mamu ko mai sallah shi ɗai to nan da liman da mai sallah shi ɗai su za su yi wannan sajada ɗin idan ta kama su da mamu yayin da yake bin liman la sahawa lil mu'tammi halal iktada yahmiluhu anhu al imam al muktada wannan zai so to anan idan liman ya samu rage ko rage da ƙare zai yi kabliya sannan na bayansa za su yi kabliya din haka ma mai sallah shi dai idan ya samu ragi ko ragi da ƙare zai yi ƙabliya kai ko da ya yi zama tare da liman misali ya fara sallah da liman amma ya tashi zai yi da sauran raka'o'i ne da aka bi shi to sai ya samu wannan kuskure an san an ce kalmusalli wahadahu ya koma kamar mai sallah shi ɗai don haka in ƙabliya ta kan mishi ko ba'adiyya bayan ya rabu da liman to dole sai ya yi ta kenan wannan sahau din mutum biyu aka azama ita banda guda shine liman da mai sallah shi ɗai banda mamu wanda yana cikin hali na bin sallah da liman duk abin da ya kama shi na kabliya ko ba'adiyya albarkacin yana tare da liman ya ɗoke mishi shi ko ya sani da ƙabliya ko ba'adiyya ta kama liman to ya sani hukushi ta kama da ya juna da liman to amma wannan sajadar da za a yi domin sahau shine kuskure a cikin sallah amma ho ghairi lazimin ba wanda kuskuren yallizimta ba ma'ana juddadun yana tare da shi ya zama masa very worst ma'ana ya yi yawa domin idan kuskure ya yi maka yawa a cikin sallah wannan bayaninsa yana nan zuwa a cikin fasali wanda shike bayan wa'annan biyu fasali na uku fi ma la sujuda fihi inda ya kice mustan mustankihu sahawi kathiran yaridu yuslihu ma anhu sahala yasjudu don haka kenan ana nihin wanda can ba a rasa ba kuskure ke zo masa watakila ana kwana uku ko sati ko wata guda amma banda wanda kwana guda biyu kuskure ya taho masa to shi ko ya yi kuskuren ba zai wannan ƙabliya ɗin ba da aka faɗa duk da hukuncin suna can tahi da mustankihu shakki na mustankihu sahawi cikin fasali na uku insha Allah to wannan kuskure wa in mukarrara ko da ko an kwankoma shi abinda aka nufi a nan shine ka yi kuskure ka sake yin irinsa wace hanya bai naksi wahidi sunan ta hanyar rage ɗai daga cikin sunnoni na sallah misali ka ba kabbara ka sake barin wata kabbara ko ka bar sami Allahu liman hamidahu ka sake barin wata sami Allahu liman hamidahu ba za a ce ai duk guda ba ce don haka ba za ka yi ba haka kuma wanda ya bar kabbara guda ya bar sami Allahu liman hamidahu guda to wannan duk dai zai yi wannan sajada din kabliya to da yake sunnoni na sallah guda goma sha takwas ne guda goma sha takwas ne amma bakwai kawai ake yi makabliya idan aka basu, amma sauran kenan goma sha ɗai goma sha ɗai ba za a yi musu wannan ƙabliya ba idan aka basu, to sai shehu abdullahi ya tara wa'yan nan duniyar ƙabliya gaba ɗai a ɓangaren ragi gaba ɗai ya tara ta a cikin shekara guda kamar yadda a cikin cikin misbahun rawi sharaɗin hadisi ingantacce guda biyat amma shi shekara guda ya wannan sharaɗi ɗin yana cewa game da bayanin hadisi ingantacce a cikin misbahun rawi a wannan ɓangare cewa game da baitin nan na a cikin ƙa'ida ta hadisi ingantacce guda biyar an san dai sharaɗi na farko ya zan ingantacce muttasilin isnadi ɗin ya zan ingantacce ya zan kuma adamu shuzuzi da adamul illati da kuma adili ya ruwaito shi sannan dabidun sai ce muttasilul isnadi ma shadda wala ullila bil adl bi dabdin kamula to haka dai tafiyar su take su Shehu Usman a cikin littattafansu kaga abu mai yawa amma sun mace mashi cikin littafi ko cikin shekara guda Allah ya saka musu da alkhairi to shine zai faɗi abubuwan nan guda bakwai wa'anda su ne idan kabbasu za ka yi ƙabliya ko kuma idan sun ka haɗu da ƙari to shi ne ce jiharin shi ne barin bayyanawa amma a cikin farilla banda a cikin nafila domin bayyana ko asirta wannan mustahabbi ne a cikin nafila to shi jiharin sai a kula shi ne misali barin bayyanawa duk wanda ya bayyanawa me yayi asirtawa yayi asirtawa mece ce rage ce rage me ke sa a yi rage idan aka yi rage me za a yi ƙabliya to shine ce jiharin barin bayyanawa amma misali ga fatiha misali yanzu sallah ta magariba raka'o'i biyu na farko da kattaho za ka yi karatu sai ka ce alhamdulillahi rabbin alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin da aya uku zuwa ƙare karatu duk ɗaya ne da zaran kai aya uku a sirce dandan zuwa wanda ma ya ƙare karatu gaba ɗaya duk ɗaya ne abinda dai aka aza idan mutum ya ahamo to ya jawo da baya ya fara karatu ne farko daidai bayyane duk da haka ba zai hana mishi yayi kabliya din ba tunda abin ya kai aya uku amma idan aya biyu ne an yahe maka balle aya guda shine ka ci alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai ka tuno to wannan zaka dawo baya ka gyara karatun ka daidai ka bayyana shi sai ka ci gaba kuma babu komai sai na biyu ce julusin shine zama misali sallah mai raka'a uku ko hudu da kai raka'a biyu mi an daidai kai zama sai kan mance ka tashi to idan ka bar ƙasa ba za ka dawo ba abinda a daidai ka ci gaba da sallarka domin idan ka dawo zaman nan sunna ne to tsayin miyan matsayi ne farilla don haka ba za a baro farilla ba a dawo ma sunna don haka abinda a daidai shine ka ci gaba da sallarka la'alla liman kake ko kuma mai sallah shi dai idan ka ci gaba da sallarka bayan an ƙare sai a yi ƙabliya kenan an bi ka wannan raguwar zaman da ka yi to shi ajjilusin suratin sai sura ko kuma ayoyi waɗanda an madadin sura domin allah ce faƙara'u mata yassara min alƙur'an to a nan dama kai sura suratu har ƙarshe wannan mustahabbi ne ma'ana dai wasu ayoyi ko sura idan ka basu to za ka yi ƙabliya domin abin a nan amma a farilla ban daga nafila a farilla domin ita sura matsayinta tafasunna sunna uku ce na daidai sura da za ka karanta ko kuma ayoyin da za ka karanta ko ayar da za ka karanta a cikin sallah bayan fatiha sunna ce sannan lokacin da za ka karanta ta ai tsaye za ka karanta ta to tsayin nan na karatun ta sunna ne sannan kuma ciki an san ɗayan biyu ko dai ka asirta ko ka yi ne ka bayyana to asirtawa sunna ce bayyanawa ma sunna ce to kaga ashe duk wanda ya bar sura ko ayoyin da aka aza bisa ga fatiha ya ba sunna na ke sunna uku daidai shi ke da wanda ba kabbara uku to sai na hudu takabir kabbara biyu ko hiye kabbara biyu ko hiye idan mutum ya basu zai kabliya tasmiya shine sami Allahu liman hamidahu biyu ko hiye a nan ba a ce da rabbana lakal hamdu domin mustahabbi ne bayani na can zuwa at-tashahudain at-tahiyatu guda biyu kowace mustaqilliya ce don haka can mun yo biyat na an ce at-tahiyatu nawa biyu nawa kenan bakwai dai don ba at-tahiyatu guda at guda biyu kuma kowace tana da zamanta don haka ka karanta ta da lafazinta ga kuma zamanta din kaga kushi sunna ne naka kowace attahiyatu idan ka bare za ka yi mai qabliya ba wai sai sun haɗu su biyu ba to wannan shine ce attahiyat eh, at-tashahhudain to bayan ya ƙara su sai ce fadari ka san da haka fa cewa idan ka ba wa'annan sunnoni guda bakwai to za ka yi ƙabliya to sai ce la gairaha. amma banda duk waɗanda ba sunnonin nan guda bakwai ba idan ka basu cikin sunnonin nan guda goma sha ɗaya da ban faɗa ba a nan banda su kenan misali da za ka bakabbara guda ko sami allahu liman hamidahu guda ko ɗaga hannu abba ka yi ba a wurin kabbara harma to wannan ba za ka yi ƙabliya ba wai don ka rage in kuma kai yi qabliya sallah ta lalace auli fada'ili salati sajada zai zo haka kuma kaga kenan bai kai a yi maimi ba wa'annan abubuwa ba su kai a musu qabliya ba in kuma an kai sallah ta lalace sannan akwai wa'anda shi ko wani abu ne za ka bari kuma shi ko ya fi ƙarhin ƙabliya wannan na farko ƙabliya ta fi ƙarhinsa amma na biyu ya fi ƙarhin ƙabliya kamar ka bar sajada a cikin sallah to ba za ka ce in ka bar sajada ba a cikin sallah ta farilla sai ka yi ƙabliya a madadinta a'a sai dai ka gyara wannan raka'a idan baka ƙulla wata mabiyyarta ba in kuma ka rage ka ƙulla wata to tun da ba za a yi raka'a ba sajada ba shikenan wannan raka'a ta darje in uku gare ka yanzu sun komo biyu amma in kuma baka ankara ba sai da an ka salla sallah aka dade to ya jawo sallaka ta lalace to bayan haka zai faɗo surori guda bakwai na ƙabliya surori guda bakwai na ƙabliya shi wancan ragin da ka yi ko kuma ragin da ka yi da ƙari to shine zai wa sura bakwai da fatan za a kula da su shi ne ce shi ragin mashkuka alhali kayi kokwanto cewa anya cikin sallan nan ban rage wani abu ba misali kana cikin sallah bayan ka tashi ga raka'a ta uku sai ka ga anya ko wai kayi zama da kai raka'a biyu ko ba kai zaman ba kana dautin baka da tabbaci ba to wannan duk zai sa ka yi me ka yi ƙabliya shi an mashkukan sura ta ɗaya kenan an haƙaƙa ko kuma an tabbatar da an bar rage misali sai da ka tashi za ka ƙulla raka'a ta uku sai ka tuno cewa tabbas ba ka yi zaman tsakiya ba ma'ana da ka yi raka'a biyu ba ka yi mai ba ba ka zamna ba to shi an mu haƙaƙa sai a lura da surorin wa can kana shakkun ka bar zaman na tsakiya kana shakkun rage amma nan confirm ka tabbatar da ka bar me ka bar rage aukoko fihi wa zaidi waton anan ka tabbatar da indon kuskure a cikin sallan nan ka yi shi amma sai abin ya yi confusing ɗinka kusan tambayar da aka yi sakatare ko a satin can tabbas in don kuskure an tabbatar da an yi kuskure amma abin da ya confusing ɗinka cewa shin kuskuren nan fihi na rage ne zaidi ko na ƙari ne a lura da kyau in don kuskure tabbas ka tabbatar da cikin sallan nan taka kayi kuskure amma bai yi matsaya ba shin kuskuren nan na rage ne ni ko kuma na me na ƙare to salasun sura uku hukika an tabbatashe su cewa za a yi ƙabliya a kansu a nan ana bayani akan rage kawai ana shakkunsa ko kuma an tabbatar da ragin ko kuma a'a in don kuskure ka tabbatar da cikin sallan nan ka yi kuskure amma kan rasa kuskuren nan ragi ne ko ƙari ne to duk da haka za ka ɗauki a ɓangaren raji hannu kusa ne ma'ana sai ka ɗauki ɓangaren ragi sai ka yi ne sai ka yi ƙabliya to a nan idan suna guda-guda sai nan za su haɗu ragi da ƙari wannan shine sura uku ita ko wannan shedara za ta haɗa sura hudu aukoko ragin can ya haɗu ma'azaidin tare da ƙari aukoko ragin can ya haɗu ma'azaidin tare da ƙari hukika wa'inda da ragin can da ƙarin nan an tabbatar da an yi su ka yi sallah ka tabbatar da baka yi zaman tsakiya ba kuma ka tabbatar da ka ƙara raka'a guda duk biyu ɗin ka tabbatar shi su to an tabbatar da rage da ƙari za a yi mi abliya au shuka koko duk biyun ana shakkun an yi su waton ka samu a cikin sallarka da ragi da ƙari amma baka da tabbaci cewa anya ban bar zaman tsakiya ba rage kenan anya ban yi ƙarin raka'a ba ƙari kenan to duk da shakkun nan ba zai hana ka yi mai ba ka yi au aushukka wannan alifu ce ta tasniya ba ta yi ɗilaƙi ba to a nan mun samu sura nawa eh sura biyar. domin mashkuk muhakkak fihi wa zaidi sura uku au ma a zaidin hukika sura nawa hudu au shukka biyat sauran nawa eh biyu muna bayani akan surorin nan guda bakwai wanda za su sa a yi saura biyu to nan za a hishe su biyu din au shukka fi ahadihima ko kuma aka yi shakku ga ɗayansu su biyu an san kowane ɗayan wani ne ragi ɗaya ne daga cikin ƙari kamar yadda ƙari ɗaya ne daga cikin mi to inda an yi shakkun guda ya nuna an tabbatar da ne guda to misali shine kat kana shakkun kayi ragin zama na tsakiya kana shakku ne baka da tabbacin ka bashi amma kuma ka tabbatar da ka ƙara raka'a guda kaga anan ragi aka yi shakku amma ƙarewa an tabbatar shi to kabliya dai to sai aka si ɗazumi an ka yi shakku ragi to yanzu an tabbatar da an yi ragi din ka tabbatar da baka yi zama ba na tsakiya to mi an ka tabbata ɗazu ƙari to yanzu kana shakkun kayi ƙarin raka'a shi akas don haka yayin da ka tabbatar da kayi rage amma kana shakkun kayi ƙari to wannan ko shi za ka yi ƙabliya don haka na aushukka fi a hadihima sura biyu za su hito na daidai ko dai a yi shakkun ragi a tabbatar da ƙari ko akasi shi ne a tabbatar da ragi a yi shakkun ƙari to shi ne shi abdullahi ce fatilka wancaninka a can waccan shedara mun samu sura uku a wannan shekara mun samu sura hudu to shine ce arba'atun mun samu sura hudu a cikin wannan shekara to idan mun ka hada su da uku ɗin can da mun ka samu bisab'i sun zama bakwai kenan ga hudu ga uku nawa kenan bakwai to sai ina yanzu ah, an yi shi wa ba'adahu za mu tashi wa ba'adahu bayan kayi attahi bayan kayi sajaddai din guda biyu wayancin sajada ta ni qabla salami da aka ce to bayan kayi su to a'ada ma'ana a'ada shi mai da tashahhudan attahiyatu ala alladhi shahira ga abin da aka tasuwa ga malamai amma mai su wannan ta'attahiyatu in arada idan ya ga dama ya so mustahabbi ne wato abin lura a nan ita attahiyatu game da ƙabliya mustahabbi ne ka sake mai da attahiyatu bayan ka yi sajaddai biyu sabanin gaba'adiyya abin lura a nan ita ƙabliya yayin da ka ƙare sallah an san ba za ka yi mai ba ba za ka sallame ba ko to za ka yi sajada guda biyu idan ka taso idan ka ga dama ka yi attahiyyato in kuma ka ga dama kana zama kana natsuwa sai ka sallame don ne saboda waccan attahiyyato da ka yi ta ƙare sallah kamin ka yi sajadde guda biyu to ita ta tagnal wa'annan sajadde guda biyu da kai da baya waccan attahiyatu ta ƙare sallah kamin ka yi sajaddan nan guda biyu ta rige ta tangale ne waɗannan sajaddan guda biyu ta tangale su haka mustahabbi ne ka yi mi ka sake attahiyatu to amma ga ba haka bane yanzu ita adiya bayan ka rige ka sallame sannan za ka yi ne? aha shi shine sajaddai guda biyu to idan ka yi sajaddai an san za ka yi kabbara har matukun ta shigowa sallah don ka rige ka sallame wai harumu lillatai ne ba'adahu wannan wasu ba su kula ba fa idan adiya ta kama ka fa to dole sai ka yi kabbara har ma dannan zamna ta shigowa cikin me cikin sallah sannan a yi sajaddai guda biyu aha ba ta isa ba saboda an rige an yi mi an sallame aha to wanda ya sallame ya hita cikin sallah don haka ana buƙatar ka sake shigo a cikin sistem na sallah don haka nan zamne sai ka sake kabbara harma sannan ka yi sajada guda biyu idan ka yi sajada guda biyu idan ka taso to a nan wa'annan sajaddai guda biyu suna da attahiyatu din ta tangale su ba su da don ka rige ka sallame ka hita don haka sai kai attahiyatu din gaba adiya kenan sabanin kabliya kamar da bayani ya gabata to wa'annan su ne surori guda bakwai wa'anda kusan alhaji mas'udu bai iso ba amma a cikin envelope din akwai wa'annan abubuwan baka dai taho wakila da wuri <laughs> wace ita an ka fara yi wato ana cewa sunna ko sai aka fado shekara ta oh to yana nan amma dai kawai hankalinsa ya ɗauko sai saboda daɗewar da an kai ba a kawo wurin ba sai ga kawai ba a yi ta <laughs> lalle ai ta shine na'ibul fa'ili ai to kusan za a ba kowa guda guda ina jin za su isa sai ka ban guda to abin da yasa ba a halarto da takardar aka raba ta tun harko ba saboda ka hankalinmu ya doke ga takardar haka abin da ake so a yi tasawurin abin wanda ko ba takardar ka rige ka fahimci abin da aka nuhi don haka idan mun ka diba kusan wannan surorin guda bakwai su ne a cikin wannan takardadin kusan ko ba a faɗe su ba fahimtar wannan karatun shi zai sa ka gano abin da ainihin wannan takardadin ta kunsa shi ne ga sunan ta ɗai har zuwa ta bakwai ko ana iya jiran sai an raba gaba ɗaya na jin an raba ko na'am kusan idan aka diba takardar bayanin da muka yi shine a ciki na ɗaya za mu ga an rubuta naqsun mashkukun Shi ne ragi wanda aka yi kokonto sai aka buga misali ka shakki naqsil jalsatil wusda kamar mutum ya yi shakkun ragin zama na tsakiya to shi an naqsun mashkokun na biyu naqsun muhaqqaqun shine ragi da aka tabbatar da an yi ka tahakkuki nafsil jalsatil wusda kamar tabbatar da ragin zama na tsakiya ka tabbatar da baka yi zama na tsakiya ba na uku sahawun muhakkakun mana in don kuskure ka tabbatar da ka yi samu kuskure a cikin wannan sallah amma shi kuskuren ya haɗu ma'a shakke naqsin tare da kokonton kayan rage kaljalsatil wusda kamar kana kokonton kayan ragen zaman tsakiya amma wa shakke ziyadatin kuma tare da shakku na ƙari ka raka'atin kamar kana shakkun ka ƙara raka kenan a nan da ragin da ƙarin duk ana shakkun an yi su amma in kuskure an tabbatar da an yi shi a cikin wannan sallah amma ragi ne ko ƙari shi aufi wa zaidi ɗin na hudu inda za su haɗu su biyu Shi ne naqsun wa ziyadatun muhaqqaqan ne ragi da ƙari waɗanda an tabbatar da an yi su ka ta haƙƙoƙi naqsul jalsatul wusda wa ziyadati raka'a kamar ka tabbatar da ka rage zama na tsakiya kuma ka tabbatar da ka ƙara raka'a na biyar naqsun wa ziyadatun mashkukan da ragin da ƙarin duk ana shakkun an yi su shine aushuk karaɗin ka shakki naqsil jalsatil wusda wa ziyadati raka'atin kamar shakkun ragin zama na tsakiya da kuma shakkun ƙarin raka'a na shidda mai bima na ƙarshe naqsun mashkukun wa ziyadatun muhaqqaqatun shine cece au shukka fi ahadihima ma'ana ka kana shakkun rage amma ka tabbatar da ƙari ka shakki naqsil jalsatil wusda wa tahaqquqi ziyadati raka'atin kamar shakkun ragin zama na tsakiya da tabbatar da ƙarin raka'a guda sai aka sinai shine na bakwai na ƙarshe har yau dai zai hito au shukka fi ahadihima naqsun muhaqqaqun wa ziyadatun mashkukatun ka tabbatar da kayi rage amma kana shakkun ƙari ka ta haƙƙoƙi naqsul jalsatil wusda wa shakki ziyadati raka'a kamar ka tabbatar da kayi ragin zaman tsakiya amma kana shakkun ƙarin raka'a san wancan domin can shakku shi ake kokonto aka tabbatar da ƙare nan kuma ragi can ragi shi aka kokonto amma aka tabbatar da ƙare nan kuma ragin aka tabbatar suwa ana kokonton ƙare shi aushuka fi a hadihima to wannan shine yasa ga baiti cewa la gairaha mashkuka na muhaqqaqa aw fihi wa zaid thalathun huqqiqa aw ma zaidin huqqiqa aw shukka aw shukka fi ahadihima fatilka arba'atun sab'i sajdatani qabla salami rajuhan nuksan kusan anan zamu takaita sai Allah ya kai mu sati za a tashi fasali akan bayani akan ba'adiyya kuma kusan satin in Allah ya so da an yi karatu shine na ƙarshe a wannan zangon za mu in Allah ya so Allah subhanahu wa ta'ala ka ƙare mana jagora na'am eh. Eh. Eh. Hmm. <coughs>

wanda ana ce masa mutayaqqinu sahawi wanda ya tabbatar da ya kuskure to sai na biyu wanda shi ya kasu gida biyu shi ko idan mutum kwana ɗaya biyu kuskure na ta komai na sallah sai a diba idan abin ya tsaya ga abu guda kullum ganin shi kai ya rage ko kullum ganin shi ke ya yi ƙari amma abin kullum shi ne ciwonsa shi ne matsalarsa misali kullum gane kai bai sallame ba ko kullum ya gane kai bai yi sajada guda ba to amma kuskuren ya tsaya ga abu guda to shi abin da aka azami shi shi ne abin nan da ya gaya kuskure ya gyara shi amma bai kabliya bai ba'adiyya. amma shi ko wanda abin ya yi mai yawa yana mai yawo wata rana ya ga bai yi sajada ba wata rana ya ga bai yi ruku'i ba wata rana ya ga bai sallame ba ma'ana dai abin bai tsaya wuri guda ba yana mai yawo to wannan abin da aka wa zai mika shi ga wasu wasu to abin da an ka aza mai duk sa'ad da wannan matsala ta taho mai kai ya gyara in ragi in ƙari ya hita batu ne kawai ya ɗeba adiya ko mina na ya ɗeba adiya shi an magani ne a fatan za a lura in abin ya tsaya ga abu guda to ka gyara shi baka komi aha amma in yayi ma yawo to ba za ka gyara ba don babu radda za ka ƙari sallah to sai ka yi ba adiya duk sa'adin abin yadda wa manistan ka hagu shakku sajada ma'adar salam

to shi kenan sallah ta bata samu matsala ba sallah ta lahiya lau kawai zai yi wannan kabliya din ko ba ya danganta daga yan asirta in bayyana lalle duk sun yi bayani don duk bai dawo ba din ba zai kawo mai matsala ba amma bai kyauta ba shi eh eh eh eh sai da ma yayi to dama shi idan haka ta faru a bangaren fatiha ko a bangaren sunna ko a ɓangaren haɗuwarsu su biyu duk an yi hukunci wanda watan idan abin ga fatiha ne kawai muddin ya wuce aya uku to ko ya dawo ya gyara ƙabli da ta kan masa haka kuma idan ya mance sai da ya ruku'i to ba dama ya dawo da baya da baya gyara tun da ya riga ya ruku'i shi kenan dai yadda ta kan mai to inga sura ne fa idan ga sura ne karanta ta ba daidai ba kila misali ya asirta inda daidai ya yi mi ya bayyana to zai dawo ya gyara surar daidai idan ya gyara ta daidai tun da ya samu gyara ta shi bai komi ga sura amma amma in ya rage ya yi ruku'i to ya ta kan mai to bale in sun hadu su biyu da fatiha da surar duk ya karanta su ba daidai ba to wani idan ya ahamo kamin ya yi ruku'i ya dawo ya gyara karatu ne daidai duk dai ba zai hana ya kabliya ba tun da ya wuce aya uku amma in ya rage ya yi ruku'i to shikenan ƙabliya ta kan mai idan kuma a wurin bayyanawa ne ya bayyana inda daidai asirta shi ko bayyanawa an san ƙari ne shi ko ba'adiyya ta kan mai bisa ga duk dai waɗannan bayanai da aka yi wallahu ta'ala

eh to da yawa ana samu haka gaskiya masu bin liman da sama tambayar da muhammadu sunusi ya yi cewa kana bin liman sai sauti ya kace to ta hanyar kacewa sauti din sai aka samu matsala ko da kaddiba kuma karshen ta liman har ya sallame kai ku ga katsayi to da yawa ana samun haka ko kuma liman na tsaye kai ko kana ina kana zamne to gaskiya hukuncin da aka yi kamar da ya cikin mahotasar bayani akan waɗanda ke sallah a cikin jirgin ruwa to sai sauti ya yanke to sai malamai suka yi rabdi ne suka yi ƙiyasi ne da cewa kamar a zamanance kana bin liman sallah tunda duk matsalar guda ce ma'ana matsalar guda ce sai wuta ta yanke to idan wuta ta yanke kabbar jin sautin liman abinda malamai suka ce shine sallaka bata kace ba bata lalace ba amma dai yanzu idan ana tsaye misali ana karatu a lokacin da akwai wuta in kana jin karatun liman to sai ka ɗaura daga inda ya aji a lokacin da wuta ta yi ta yanke sai ka ci gaba da karatunka in haka ƙare karatu liman wuta bata dawo ba kaga ka ƙare karatu sai ka yi ruku'i ka ci gaba da sallaka ko ta dawo ba za ka bi shi ba sai kun rage kun rabu in kuma ta sake dawo bayan ka yi ruku'i ka sake bi ne sallaka ta lalace to haka kuma idan ka ci gaba da karatu ka ci gaba da karatu kamin ka kai ga ruku'i sai wutar ta dawo to yanzu za ka ci gaba da bin liman in ba ka yi ruku'i ba dama muddin baka yi wani mubin ba baka yi wani taharruki ba shine wani motsi na wata farilla to sai wutar ta dawo zaka ci gaba da bin liman amma in an rige an kai lokacin da zaka yi wani mubin ma'ana wani motsi na wata farilla haka to idan wutar ta dawo ba za ka ci gaba da bin liman ba shikenan ka zan kai dai wallahu ta'ala alam a ya samu ladan jami'i shi wane eh ya yi mulahaza kwarai to ai dama abinda ake son a lura kai yanzu idan kai din ma ake mintenin din cewa ka sallaka ta lalace don haka idan halliman ya yi wani mubin bifo kai to shikenan kun rabu haka ma in kai kayi wani motsi kamin liman shi kenan kun rabu shi an manuwa kawai amma yanzu kai an ka ji ma tsoro kar ka samu matsala don haka muddin wannan halin da kuke ciki na farilla idan an samu canji tsakanin kai da liman la'alla shi yayi ruku'i baka an karo ba ko kai ka kai ga ruku'i an san zaka yi ba zaka ci jiran sa ba to dan nan muddin kai ko shi wani abu ya faru na ruku'i ko a ce dai na farilla shi dan nan kun rabu

an fahimta ko da sun ka an karo ya rige har yayi wata raka'a wadda ba su san da ita ba ba ku san da ita ba to wannan gaskiya matsalar da ake ciki ba don akwai bambancin yanke hukunci idan saboda matsalar nisanta ta kawo wannan matsala hukunci ne daban idan kuma kuna tare da shi hankalinku ya ɗoku har yanzu ba ku samu wani raka abu hukuncinsu daban don haka in wancan na to ku sani wannan ɗauke wuta haka ta faru to sallaku ta lalace don da kun sake bi ne sallaku ta lalace amma in don ga ka ga liman ko kana ɗan nesa da shi kaɗa amma kana jin sauti ne ba kai amfani da wani communication tsakanin ku na nesa ba irin wuta haka to sai aka samu matsala har zan yayi wata raka'a kuma raka'an nan ba ku same ta ba to shi kenan yanzu kawai za ku kidanya idan raka'a hudu ce kawai kun samu uku babu komi don haka in an kare sai ku ranka wannan raka'a ne amma ku sani yayin da kuna tsaye shi ko yana yana zamne to duk karatun da kuka yi fa in kun ka an karo yanzu ya sallame duk karatun ya darje gaba ɗaya sai kun dawo baya don haka ala ayi halin wa ana nuna cewa rashin kusantar liman yana iya kawo mu kowa matsala saboda akwai hadisi da'if amma cewa la salata li jari illa fi masjidin shi abdullahi yana cewa wala salata ay li jari masjidi mudha'afun lil bayhaqi al amjadi to wannan ana nuhin sallar ka ba ta kammala idan kana kusa ga masallaci kun ka taho ka tattaka din nan duk takawa guda ita takawa guda za a rubuta ma lada a goge ma zunubi kowace takawa amma sai shedan ya ga cewa duk dai bari ka biyo ta gara basa dan nesa ba sai ka taho ba tare da sahaba Allah ka yarda da su baki dai a lokacin da suka ji wannan gara basa wani gida ne na kusa ga masallaci saboda jin wannan gara basa ta tattakawa ta samun lada da goge zunubi sai su roshe gidansu kusa ga masallaci su tahe nesa domin su tattaka aka wannan abin lura ne gaskiya don da su ake koyi ko baka sallame ba an sallame ba ita ai da zara an ka ce sallah ta lalace da shi ke in ka jima sai ka sallame ba ta lalace ba ke eh wacce hmm. ka yi asirce ba aya biyu eh. in sai ka ce bayyana sai Hmm. au an yi wannan tambaya babu komi sallaka ba za ta samu matsala ba sai dai ba ha kyauta ba haka muka yi bayani hadisi da ifi wanda wa kullu ma an rutbatil husni kasur fa da da'ifun wa huwa aqsaman kathur abinda aka nihi duk hadisin da ba sahihi ba ba hasanun ba to wannan sai a ce masa da'ifi wanda ya kai wurin arba'in da wani abu daga ciki kila wannan da ya ruwaito shi salihi ne amma dai yana da matsala harda yana da matsala ta harda ɗin an fahimta dai ko ko kuma mantuwa ta ɗan taho mai haka duk dai hadisinsa ko kuma ana tsammanin cewa yana iya yin wasu abubuwa na sa ƙarya a cikin wata mu'amala can daban to tun yana sa ƙarya a wata mu'amala to ana tsammanin ko ga hadisi zai iya ƙarya to duk dai kusan dai kashe kashe gare shi ya kai arba'in da wani abu har zuwa ga mika ga hadisi mutu'i wanda ba za a kawo hujja da shi ba a cikin shikashikan musulunci hadisi da ifi kamar yanzu ga sallar gada muka yi bayani sai dai a ce sallah ba ta kammala ba amma duk abin da ya shahi wata falala ko tsoratarsuwa amma ko falalar wadda ba ta yi yawa ba don akwai falalin da ta yi yawa ka ji wai za a ce da ka karanta abu kaza kana da ladar annabi saba'in nan cire kaga wannan falalar ta yi yawa ko a ce da ka karanta kaza za a yi maka ko da ka aikata abu kaza don cito za a yi maka azaba mai yawa kuma wani hadisi da aka ce wai mutum ya rasu diyarsa da ya bari ta yi abin da ba daidai ba za a ƙara ba shi kusa ga wuta da ta sake a ƙara ba shi da ta sake sai a zunduma shi cikin wuta wannan hadisi akwai matsala to wannan gaskiya duk wani hadisi da ya cika azaba da yawa kuma ga ifi ne ko cika falala da yawa kuma da ifi ne ba za a yi amfani da shi ba wannan ma shi ke nuna cewa yana da matsala hadisi wallahu ta'ala alam aiki dan cito a samu lada mai yawa aiki dan cito a samu azaba mai yawa duk dai malaman hadisi sun yi bayani sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala musallam sai mai fatiha guda Allah shi kara ma Muhammadu Zaharuddin lafiya an ce akwai wani abokin mu shi ma bai da lafiya ya yi azjan Allah ya sauwaka Allah lafiya kuma an tura kasusuwa na tafsiri da nu duk karanci karancen da aka yi Allah akwai su ga Malam Ibrahim Na'ibi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil